fi imam malik a muna cikin kitabu zakati a fasirin la zakata fi ma duna samsu min wato babu zakka ga abin da yake kuma bayan biyar na raƙumma wa a cikin biyar na raƙumma shatun za a ba da akuya jab'atun tuna wadda take mai kiba mai kyau an ya ko kuma wadda ta yi kare hira kamar yan shekara guda to daga nan kowane biyar akuya guda ta karu kowane biyar akuya guda ta karu wabil ishirin na hasu kai ashirin arba'u shiyahin awaki hudu ne arba'u wabil kamsin wa na, idan su kai ashirin da biyar bintu mahal sai a ba da diyar mai naƙuda wato wadda yake an yaye ta ana goyon ciki na mai bi mata ita ce bintu makar bayan adama idan mai rakuma ya rasa bintu makal fabnu labuni sai ya ba da mai shayarwa wato ya bada wanda aka yaye aka yi mai kane kanin na shan nono namiji wajen sittin wa talatin idan su aka kai talatin da shida bintu labunin sai a ba da yar mai shayarwa wa min sittin wa arba'in arba'ina hikka idan suka kai arba'in da shidda sai a bada hikka wa min ihda wa sittin idan suka kai sittin da ɗaya jaza'atun sai a bada jaz'a wa min sittin wa saba'in idan suka kai saba'in da shidda bin ta talabuni sai a bada bin tulabun biyu wa ihda wa tis'ina idan suka kai tis'in da ɗaya hikkatani sai a bada hikoki biyu ribi'atin wa waye dawa 20 idan a kai ɗari da 121 yi khayyaru sa'i sai a ba kwamishinan zakka zaɓi bai da yi ko dai ya kama hikka biyu au salasu bana tulabunin ko kuma ya kama bin tulabunin uku bayan waje da idan ya samu idahu ma ɗayansu ya zan ba a samu wannan ba sai wannan ta ayyana to ta zama dole a karɓa inda aka ce an ba da zaɓi to sai zan babu ɓangare guda sai guda to gudan ya zama dole wa ma za da abin da ya wuce 121 wa bi kulli 40 bintu labun duk 40 a ba da ɗiyan mai shayarwa wa fi kulli 50 hikka duk 50 kuma a ba da hikka wa ma bai na zalika auqas abin da yake tsakanin nan ya zama wakas, abin da an shine ma dunal fari da ta yi kama akuya abin da raƙumi tara akuya ɗaya kaga biyar su da zakka hudu wa ƙasa goma sha hudu akuya biyu goma adda zakka wannan biyar hudu sun zan wa to haka dai har ƙarshe na ga dabbobi ba da zakka amma ga dabbobi ɗai banda kuɗi banda ka abin nan kayan gona su waɗannan babu wani gare su amma za da ba bai sabi yi wa yin kalla abin da ya wuce haka nan ko ni kaɗan nan su za a hitan mai amma ga dabbobi waƙas, kamar akuya arba'in da akuya tamanin da akuya ɗari da ashirin duk akuya guda ce eh, da arba'in da tamanin da ishirin da ishirin da ɗari da ashirin duk akuya ɗaya to saboda haka arba'in ɗaya da zakka sauran tamanin ɗin ba su da zakka waƙas ne eh, amma ga dabbobi kawai wa nisabul bakar kuma nisabin shanu talatuna nagi talatin fafiha idan su a kai talatin ta biyu sai a bada maraki wanda ya isa bi uwa ta wurin kiwo wa fi arba'in na musinna in a kai arba'in sai a bada karsana wadda take kusa da yin bajinne wato wata kusa da ta samu ciki wa fi ta wa ihda wa ishirin wa fi mi'atin wa ishirin in a kai ishirin ɗari da ashirin yuka yaru sa'i sai a ba sa'i zaɓi baina salase musinnatin ko ya karbi musinna uku wa arba ta arba'ati abbi'atin ko kuma ya karbi maruka hudu maza wal jawami su su kuma muturu nawa duk shanu ne wato irin shanun gana gona wanda ba su da bokali irin masu cizo din nan eh, duk shanu ne eh kammalin yukammalu nisabu bil ajajin ana cika nisabi da maruka yan kanana waɗanda an kaifa sababbin haihuwa kalbus siliyani kamar yan sofes wato yan jariran raƙumma su ma ana haɗa lissahi da su idan mutum na da raƙuma uku sai suka haihu dukansu wanda su za raƙuma shida gumi shida sai a hidda zakka a ba da akuya guda yan jariran nan su ma eh kamar yadda can ake cika nisabi da riba wajen kuɗi to haka kuma nan ana cika Eh, abin nan lissahin misali da yaya eh. yi kasu sinul wajib amma in za a karɓa ba za a karɓi jariran ba wayannan da an ka ce a karɓa wanda shekarunsu sun haka su za a karɓa ba a karba jarirai falau ma rajul ummahatu da uwayen duk sun mutu wa baqiyatul auladi nisaban sai zan iya sun rage misali eh zukiyat sai a musu zakka kawai mutum ne yana da eh, raƙuma biyar mata sun ka haihu sai su zai sun ka mutu uwaye sai aka bar yan jariran su biyar da sai a musu zakka su jarira eh ko da cikin mako sun ka haihu an ka su eh an haihe su cikin mako shi makon kuma shekara ta cika sai uwaye sun ka mutu maimako a bada akuya biyu to sai a bada guda tun da uwayen sun mutu hmm. kuma a nan zakka zakkar dabbobi ta bambanta da zakkar komi kamar yanzu idan mutum na da nagi arba'in talatin to shi kenan sun yi wata goma sha ɗai saura wata guda zakka ta kama sai ta yi sau nagi talatin sai ya hada nagi sittin kenan to waɗannan da an ka sau za a hada su da waɗannan a yi musu zakka ko da gobe za a yi zakka an ka sau su yau eh, nan kuma dabbobi sun bambanta da kuɗi sun bambanta da sauran abubuwa kai da kanka eh kai da kanka nan dabbobi suka bambanta amma su kuma sharadin ya haka sai na gida sun kai nisabi in kana da raƙumi hudu sai ka sau wani raƙumi sun ka cika biyar to sai baɗi amma idan kana da raƙumi tara to gobe za ka yi zakka yau sai ka tafi kasuwa ka sai da gyaɗa ko auduga sai ka sau raƙumi sai ka tawo gobe da safe suka wayi gari goma akwai a biyu za ka bai eh wannan zai shiga ciki to ai ta mai waɗaya cewa in ƙabla au ba da biyau ne eh ko da ko da misalin jiya ne ranar zakarka to yau ka saho to zai ka hada <laughs> to su su dabbobi kuma sun keɓanta da wannan eh wato zakkal awamil wal hawamilu wato ana yin zakkar dabbobin aiki da hawamilu waɗanda ba a aikin koyi da su ofin tattun dabbobi kamar dabbobin da ake kora su je su yi kiwo kai su da su ne awamilu awamil kamar na fatauci kamar shanun noma da dai sauransu wani sabul ni sabun ganam ganam tumaki da awaki su ake ce ganam eh, to arba'una arba'in ne wa ha shatun in sun haka arba'in sai a bada akuya daya kallati bil ibil kamar waccan da aka bayarwa ga da raƙuma wa fi mi'atu wa hiya 20 idan sun haka ɗari da ashirin da ɗaya shatani sai a bada awaki biyu wa a ta yi wa shatin idan zuwa akwai akuya biyu eh, ɗari biyu da ɗaya salasu sai a bada uku kuma fi kulli hatin shatun sannan duk ɗari a bada akuya wala zuba ba harimatu ba a karma tsohuwa wajen zakka ba a kama tsohuwa wala hazilatun haka ba a kama ramammiya wala mai ibatu haka nan mai aibi wala fahalun haka nan bajili irin na barbara din wala kalimatu da'an haka nan uwa garki shine abin nan babbar tumaki wal ma'az ko abin nan wal ma'az jinsun wato awaki jinsi ne guda da tumaki in kana da akuya goma sha biyar kana da tunkiya goma sha biyar zakka ta kama wa hukumul auladi ma ta eh akuya tunkiya sha biyar to 30 kenan a 20 20 haka ne eh Akwai a ashirin a ashirin ya eh, zaka ta kama haka ne hukumar auladi hukuncin ɗiyansu ma ta kamar da ya gabata can ne ga raƙuma da shanu su ma idan sa'i ya zo misali ya tarar da hawaki ashirin sai tarar da wasu na nakuda to sai ya jira eh dan eh, ce to kar wa a kudan da aka tare a jima <laughs> don in guda ta haihu an samu ƙari sai a kama guda kuma bisa ga waɗancan shine wata zakar sa'imatu ana zakan dabbobi waɗanda suke sa'ima dabbobin zuwa kiwo eh, wal ma'alufa da na turka waɗanda ake tsarewa gida ana ba su ingilici warin kudu nisaba wanda ya musanya nisabi bi jinsihi da jinsinsa kamar wato yana da awaki sai sayar sai sau tumaki ya bi sai ya gini sun yi wata shida sai ya ya canza to sai ya gini bayan wata shida sai ya zakka sun shekara ba zai kilabi idan kure kamar yana da raƙuma ne sai ya sayar da so shanu al-mashhuru al itinaf al istinaf abinda an zan zance to daga yanzu zuwa baɗi illa an yaf'alahu firaran sai in yayi haka don gudun zakka to wannan hukuncinsa sai ya gina shi ma eh don kai ya tayin haka nan da duk ya sai shanu sun kai wata shidda sai ya mai da su awaki in sun wata shidda sai ya mai da su raƙumma ba a ta kewaye kewaye da shi kai ya zaka to zama da haka in yi haka na an gane abin da ya ke kenan sai a tare shi bayan wata shida sai sa iya zo ya ce ina zaka ce ai wata su shida aka rabu kalla ce a ai abin na asalin su ya wata shida su ko sun yi wata shida kawo zaka hmm. wa mustaridu nisabi wanda ya samu nisabi audunihi ko kuma bayan nisabi min jinsi ma shi na kalar dabbobi na yamihi sai ya yi ginin sa ala hauli a kai shekaru shi ne wancan da ni magana eh ka samu kana da nisabi kuma sai ka samu wani abu wanda za ka hada to shi sai ka hada da wannan eh ba za ka ba za ka ce sai baɗi ba kamar yanzu in kana da naira miliyan sai kuma wani ya mutu sai ba sai aka gadi naira miliyan uku to wannan nau'i na gado sai baɗi eh amma idan kana da shanu ɗari sai kuma wannan uwanka ya mutu sai ka samu shanu ɗari to da naka da waɗannan duk in shekara ta cika zai kai musu zakka eh shi <laughs> ne akasin na kuɗi walkula kula kalmalikin wahidi a nan kuma abokan hulɗa abokan cuɗanya kamar mai dabbobi guda ne da sharɗi kamalin nisabi da sharaɗin ya zama kowannensu yana da nisabi kamar mutum ne su uku kowa na da akuya arba'in arba'in sai suka haɗe su akuya ɗari da ashirin to amma sharaɗi kun ga kowa samu arba'in arba'in nisabi ya samu to zan so haɗu da wannan fi milki kullum da mulkin kowane akwai nisabi wai in alawas wasfaini kuma sun haɗu akan sifa biyu karra'i wal fahali kamar makiyayi ya zan guda don su ji sauki a game wa mutum ɗaya shi ta yi kiwo ba jini wurin barbara kila wanga bai da bunsurin barbara wancan ba da amma wanga na da bunsura cikin garge ne su haɗa don su samu sauki wajen abin nan wajen barbara wadalwi sannan da guga wal marahi da wurin kiwo wal da wurin kwana ya zama sun haɗu garge guda don mai gadi ya ji saukin tsarewa ko kuma mai kiwo ya ji saukin tsaro wa dalabul maslahati kuma su sun yi don neman maslaha tsakaninsu walau akhirar hauli ko da ƙarshen shekara ne sun kadu kamar sun yi wata tara daban-daban to ƙarshen shekara suka ga haka da yahi sai suka gabe suka yi wata uku tare sannan lokacin zaka ya kama to shi kenan idan an so sai a kama guda cikin ɗari da ashirin ya a kama guda sai a yi mata kuɗi naira talatin talatin kowa wanda aka kama ta sai a bayi naira sittin eh kun ga sun samu sauki in akwai sa'i ko babu sa'i eh ko suna da da tunda ba mai zuwa ba kowa zai na a'a in suna jahillai ba in jahillai ne amma in ba jahillai ba ne ai ba sun sa'i na ba hukuncin na nan ko babu sa'i ai shi sharɗin wujubin ne sharɗin wujubin zakati ne in kana shi sa'i shi sharɗin wujubin ne in kana don haka ya eh, akwai sa'i inda zai shekara goma bai taka gargin ka ba za ka yi zaka sai ya taho eh? sai ya ɗebi na shekara goma kuma eh haka yake in eh, akwai shi eh amma aikin gwamnati ne yanzu kamar lokacin da ake karɓa harajin na yin ba tambayi ka kana bayarwa ba da in ya da kai ba sai ya cewa tun da gwamnati ya wato akwai abubuwa da dama waɗanda yake addini ne amma gwamnati ke gudanarwa ta musulunci don haka bai yiwuwa musulmi su zauna babu gwamnati na kasa ce ba ya karama ba ga addini musulmi su zauna ba su da gwamnati eh ka kamar misali yanzu mutanen najeriya gaba ɗaya su ce ba su zuwa haji gaba ɗaya kowa a yi ittifaki ya ce ba a zuwa haji to wajibi ne gwamnati ta ce sasau su ta yi dole ne ga shekara a san cewa akwai musulmi najeriya can haƙurin haji a ba a ce sarki kaza ya turo mutane idan ya zan kuɗin da suke da shi bai isa na zuwa hajin kamar yanzu yadda abubuwa suka yi tsada to sai gwamnati ta tambayi kowa abin da yake da shi in ya faɗa sai ta tambaye shi nawa ne abin da ya kasa sai ta cika muku abin nan da ya kasa in ma ba ku da komi na tahiya sai gwamnati ta ayyana mutane waɗanda za su ta ba su guzuri su ta yi ziyara ba wajibi ne ga gwamnatin da take ta musulunci ko kowace shekara bai halatta yin ga ƙasa akwai gwamnatin musulunci a ce an yi hajji ba ba wanda ya zo dole ne a tura ko ana yaƙi ko ana ƙananin yaƙi cikin bala'in yaƙi dole ne gwamnati tura wasu je makka wannan wajibi ne don babu ko shi kenan sai a ta ƙara muku kuɗi don ku bari Allah taimake mu wala jima'u kada a raba baina mutariki tsakanin waɗanda an rabe wala yufarra kada kuma a rabe baina mujtami tsakanin waɗanda an haɗe, sai ya tasadaka don tsoron zakka wato wannan khabarin bi ma'anan nah labari ne amma ma'ana ka a yi hmm. wato sarar ta kafifu ana zaɓen sauƙi gare su wata shigidi ko kuma tsanantawa Kamali kamalikai ko kamaliki ake wa ishirina kamar waɗanda suka mallaki ɗari da ashirin su biyu ko su uku kaga akuya ɗaya za a kama nan yi yusuf ta kafifa bakirin wata skill ko ko a zaɓi nauyi kama likai ni wa shatin kamar waɗanda suka mallaki akuya ɗari biyu da ɗaya in suna haɗe akuya biyu in sun gama akuya uku to idan an ka tarar da su rarrabe sai a game su ba a kama uku ne eh <laughs> shi ne waɗancan ko an tarar sun haɗe sai a rabe tun da gudun zakka sun ka haɗu sai a ware su don a kama uku hmm. bayan zahara kazdul hirari idan ya bayyana nuhin su gudu sun yi wannan don gudun zakka ne waɗancan sun rabu ne don kasu bayar da yawa waɗannan sun haɗu ne don kasu bayar da yawa uku zu bi halin infiradi sai a kama su da halin daban-daban su waɗancan waɗanda sun ka game don a kama guda cikin nasu hmm. wai saddaku ne kuma ana gaskanta su bi kazdul maslahati idan suka ce sun yi da niyyar maslaha tsakaninsu bayan tuhi muhallifu idan ku ana tuhuma su sai a ce su rance su rance ba nihin gudu suka kai ba wani nisabin mu'allaf nisabin karo karo in akaza minhu idan sa'i ya kama zakka ciki ne muta awilan da tawili taraddu sai su komo ma juna da asabi amlaki da gwargwadon abin da suka mallaka wangana da talatin wangana da talatin sun ka gare akuya sittin sa'i ya zo ya tare da sittin zai kame guda to tun da ya zan da tawili ne ya kama to sai su je su raba asara an gane ko kama la da fardu kamar da farilla ta karu da kal iduni da galwaya abinda bai kai shi ba kamar wannan yana da akuya 90 wanga shi ko yana da akuya 35 sai sun ka gani sa'i ya tare da akuya 125 sai kame biyu shi wanga ya ce ni in ba don kai ba guda za a kama cikin notice din shi ko wanga ya ce to ni in ba da ka haɗu da ni ba ni me zan sa me za a kama cikin nau to sai shi ya ɗauki hasara guda shi mai wanka. wagga guda wadda an ka ɗibi wani abu ciki shi yana da talatin da biyar wanda babu zakka gare su shi ko wanga yana da abin nan eh, a'a yana da hamsin dai yana da hamsin waƙasu waƙasu hamsin gare don arba'in har da zakka hamsin ba su da zakka cikin tsitsi shi ku waƙasu ne to saboda haka da nashi waƙasu da wancan su ne suka yi karo karo suka tabbatar da misali wanda zai sa a kama akwai biyu ciki to sai su raba hasara shi da shi to in sa'i ya kama amma da tawili wa to in ba da tawili ya kama ba da zalunci ne ya kama fahiyar min malikiha wanda an ka kamma tashi to tashi an ka kamma in zalunci ne yayi ba wili ba ne zalunci ne to sai dai a yi mai jaji shi wanda an kame tashi kalma a zata min durin nisabi kamar wanda ya zo tarar da eh, abin nan duka a wakin gaba ɗaya talatin da tara ne sai kame guda nan ma hasara ta wanda an kama tashi wadda ba su kai nisabi ba wala ta babu hulɗa fi gairil ya ga dukiyar da ba dabbobi ba ba a cewa in an gami a samu maslaha eh, ga dabbobi ɗaya ne don kana da miliyan wangana da miliyan to kowa za a lissafa nashi a cire zarka daidai ba ma za da bi sabi yi wa in kalla haka nan kuma gona in an kai noma in kowa ya mallaki nisabi kenan kowa sai ya zakka nashi wala zakata babu zakka bi hayawanin cikin dabbobi gairiha banda waɗanda da aka ambata wala da mana babu kuma biya halitta da ha idan ta halaka kabla maji irsa'i gabanin sa'i ya zo fa kasa ha zarara in ko ya taye dabbobinsa don gudun zakka da mina eh, yana da raƙuma abin nan biyar da a ya taho ya ji an ce ya taho sai sai ya kame guda ya soke yau sai yanke guda saboda su zan hudu yana ga kuwa sai ce ai dan kai da jiya jiya guda ya kasa <laughs> to jiya ko ai ya samu labari ga ko ta ce to hito mana da akuya guda Allah Allah ya kiyaye gaba <laughs> eh <laughs> ka zo wato malamin fiqh suna duk inda mutum ya kwanta sai su tono shi akwai cewa wanda abin nan sa'i na tahowa sai ya kame dabbobi na yanke ne ke su to ya to sai a karbi zakka gare a yi mai jaji mai tsiri ne sai ya bada baslun na to ko shugaban kasa mai zaɓinci na musulunci ba ka je an yi su yanzu dan mu'awai ba sai ka ce wanda bai karanta tarihi ba mala abdullahi zalumai ana yi ba su yanzu da dan ma'aura da alƙalan da ake abin nan ya an kawo ce wannan dan kai daɗe wannan abin nan shari'a ba ta kashe shi bai ce to mulki ya kashe shi <laughs> eh, Allah ya wake na Thank da hausa don hausa ne ba su ce muna bacin su na a tsaya a kai ya ikada bari mu ɗan gurgusa gaba ne fasulun nisabin hububi nisabin hatsi wasu mari da ɗayan itace hamsatu hau sokin wutsi biyar su ne nisabi wato an yi kiyasi zai zan buhu shidda da rabi irin buhunmu Eh, domin shi sa'i abin nan sa'i sittin ka ci